inda japan ke kimtsawa karɓar bakuncin wasannin olympics na baɗi har yanzu tana fama da karancin ma'aikata domin cike wannan gibin ne a bana faraminista shinzo abe ya yi dokar da ta baiwa lebarori 345 izinin shiga kasar nan da shekaru biyar masu zuwa amma hakan ya fito da wani abu fili wani shirin gwamnati na ba ma'aikata 'yan kasar wajen izinin shiga kasar wanda take gudanarwa tun shekarun 1990 kuma ya yi ƙaurin suna wajen ci da gumin baƙin to bbc ta gudanar da bincike kan wannan shirin ga kuma umaima sani abdulmumin ɗauki da ƙarin bayani kan abin da binciken ya gano kamata ya yi su kasance masu neman sanin makaman aiki sun zo japan don samun kuɗi da kuma koyon aiki maimakon haka sun yi ikirarin ana ci da gwamansu akan wani shiri na gwamnati da ya hada da dubban kamfanoni haɗe da wasu manyan kamfanonin ƙasar da suka yi fice da yawansu sun ƙara shi a garuruwan masana'antu kamar wannan a yammacin japan wannan matsuguni na karɓar mutane daga vietnam da china da cambodia kuma yana taimaka musu da shari'o'i game da waɗanda suke wa aiki wasu daga cikin 'yanci ranar sun kasance a nan har shekaru biyu lokacin da na fara zowa nan na yi aiki da karfe shida da rabi na safe har tsakiyar dare a kowace rana a watanni shidan farko ban huta ko da da rana ɗaya ba Zank ta zo Japan ne domin samun kuɗin shirya wa ɗanta bukin aure na azo a gani. Tana aiki ne a wani ƙaramin kamfanin yin tufafi. Takardun biyan na bogi ne ta nuna min bayanan da ta rubuta na kusan shekara ɗaya inda ta rubuta ɗaruruwan sa'o'in ƙarin lokaci da ta ce ba a biya ta ba ta yi ikirarin tana bin kusan dala dubu hamsin na yi aiki tuƙuru ya gajiyar da ni ta yadda har sai da kafafuna suka kumbura baya kuma na ciwo mun yi magana da wasu mutane biyu da suka fito suma daga china waɗanda suka yi zargi iri ɗaya game da aiki a wannan kamfani kamfanin ya musanta hakan sun ce suna biyan dukkanin ma'aikatansu mafi karancin albashi kuma suna kiyayewa da dukkanin dokokin daukar aiki da suka hada da sa'o'in aiki haka kuma sun bayyana cewar takardun biyan su daidai suke waɗannan lambobi ne da kuke ɗinkawa a kan tufafi nan commence de gargons ne ga alama akwai waɗannan lambobi da yawa wannan na banis new york ne mun waɗannan da yawa su ma Mun gabatar da waɗannan zarge-zarge ga Banis New York da kuma Comets de Gargons. Comets de Gargons sun ce suna haƙiƙan cewa kan tsauraran sharaɗa da suka danganci yanayin aikin ma'aikata da lafiya da kuma kariya ga dukkanin kamfanoni da suke aiki da su. Sannan kuma wani kamfanin da ke musu kwangila ya ɗauki wannan kamfanin haya ba tare da sanin ko yardarsu ba. sannan ya ce kamfanin na ɗaukar matakin da ya dace don tabbatar da cewar hakan ba zai sake faruwa ba. Wani rahoto na ma'aikatar shari'a ta Japan a shekarar 2017 ya ce kashi 70 cikin ɗari na kamfanonin da ke ɗaukar masu neman sanin makaman aiki na karya dokoki akan sa'o'in aiki to amma akwai matsalolin da suka fi kamari kamar na musgunawa. mun yi magana da masu neman sanin makaman aiki da suka aiki a wasu kamfanoni waɗanda ke da munanan labarai. Ta samu damuwa mai tsanani bayan da aka musguna mata a wurin aiki saboda ba 'yar ƙasa ba ce. An yi ta yi mini mazurai a lokacin hutun cin abincin rana. Ban so ci gaba da zama ba. Daga nan na yi ƙoƙarin kashe kaina. Ta kwashe watanni uku a asibiti sannan ta yi wa bayanta lahani. Ba za ta iya ƙara yin aiki ba. A halin yanzu tana fafutukar ganin an amince da lamarin a matsayin wani rauni da ta je a wurin aiki. yayin da take marhaban da ƙarin 'yanci rani fiye da a baya dole japan ta yi tunani kan yadda take ɗaukar mutane da tuni suke a nan to za ku iya samun wasu labaran da matafka muhawara a shafinmu na intanet wato bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula to yanzu kuma ga wasu labaran duniyar an zaɓi wani tsohon ɗan tawaye a zaman shugaban yankin jubaland mai 'yancin cin gashin kai a somaliya a wani zaɓe mai cike da takaddama an rantsar da ahmed mohamed madobe ne jim kaɗan bayan ayyana shi a zaman wanda ya lashe zaɓen amma 'yan takarar jam'iyyun adawa sun ƙaurace wa zaɓen kuma suka ce su ma sun zaɓi nasu shugaban a wani ƙoƙarin da bangladesh ke yi na mayar da 'yan kabilar rohingya gida ya ci tura fiye da mutum dubu uku aka tsara za su koma myanmar amma ba ko ɗaya daga cikinsu da ya zo domin shiga motocin da aka tanada domin mayar da su jami'ai sun ce yawancin 'yan rohingya din suna tsoron komawa gida sakamakon abin da ya faru da su bayan da sojoji suka kai farmaki akan kan ƙauyukansu shugaba sir ramaphosa na afirka ta kudu ya fuskanci tambayoyi daga 'yan majalisar dokoki kan inda ya samo kudaden da ya kashe wajen yakin neman zaɓensa ana neman ya yi bayani kan wasu bayanan hada-hadar asusun ajiyarsa na banki da aka kwarmata da suka nuna ga waɗanda suka bayar da gudunmawa ga kamfe ɗinsa na zama shugaban jam'iyyar anc to sakamakon shekarun da ta kwashe cikin yaƙi yanzu ƙasar uganda na fuskantar matsalar yawaitar masu taɓin hankali an ƙyasta cewa kashi 90 cikin 100 na masu wannan matsalar ba su samun a yi musu magani to amma yanzu wata kungiya da ake kira comfort dog project na kokarin canza wannan halin ta hanyar horar da karnuka yadda za su fitar da waɗanda suka shaidi yaƙe-yaƙen daga cikin damuwa ga dai rahoton ibrahim mijin yawa wannan karen ya ceci rayuwata don ba don shi ba da na mutu an sace filda sannan sojojin 'yan tawaye arewacin uganda suka ɗauke ta ta ƙarfi a lokacin da take da shekaru sha uku a duniya ta ga muggan abubuwa sannan ta ga lokacin da aka gana wa dan uwanta azaba sannan aka kashe shi da na dawo gida na raka muga mafarkai game da yadda aka kashe yan uwana da kuma munanan abubuwan da suka faru a lokacin da nake tsare ƙungiyar comfort dog project ce ta bata karanta ƙungiyar dai na mayar da kannukan da suke gararan ba a gari wanda kuma ba a so zuwa dabbobin da za su rinka warkar da tsoffin yaran da aka tilasta wa shiga yaƙi da kuma waɗanda suka tsira daga yakin suke kuma cikin matsala ta damuwa. A dog that has suffered kamata ya yi karen da ya sha wuya ya iya taimakawa wanda ya shiga yanayi na matsananciyar damuwa. Francis ya rasa ganinsa ne sakamakon wani bam da ya fashe a ƙauyensu a lokacin yana da shekaru sha biyu. ya kuma fahimci baiwar da karnuka ke da ita na taimakawa mutane wajen warkar da su a lokacin da suka kulla abota da karnukan sannan suka rinka raka shi makaranta. Karnuka za su iya taimakawa mutane masu matsalar damuwa ta yadda za su sami kwarin gwiwa sannan su fita daga damuwar da suke ciki. ya dai samu horon mai nazarin tunanin na adam sannan ya kafa shirin a shekarar 2015 a lokacin shirin yin maganin na watanni biyar sabbin masu mallakar karnukan sun koyi yadda za su yi wa karnukan horo sannan su kula da su